الإرشاد شريعة دك الله من mai دوك ɗauka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na al'amin islamic foundation a yau muna ranar juma'a muna ranar litinin goma ga watan wato ramadan shekara 443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha daya ga watan wato 4221 na muna roƙon allah ya datar da mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu allah ya karbi ibadunmu da addu'o'i da muke yi addu'ar alkhairi da 'yan uwa suke mana Allah ya biya su Allah ya ansa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa shugabanninmu Allah ya datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga al'umma da addini da ƙasa masu neman zaune da tsaye Allah ya shiga tsakaninmu muna cikin suratu safi za mu tashi kan aya ta goma daidai ina jin ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ۖ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله جل قدرته yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da kadaituwan Allah da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam hal adullukum shin in shiryar da ku mana ala tijaratin bisa wata tijara tunjikum da zata kare ku zata ta da ku min azabin aliyim daga azaba wacce take mai radadi idan kuka yadda kuka shiga wannan tijara babu asara wace irin tijara ce ga ta nan kamar haka tu'minuna billahi wa rasulihi za ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam imanan yaqiniyan la yushawwihuhu adna shakkin imana wato imani tsarkake imani tabbatacce wanda babu shakku ko da kankani a ciki mu duba ayar an kira mu da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan suna ba kasafai ake samu ba sai ka siffantu da siffar imani kafin ka ce na'am kuma farkon wanda ya cancanta da ansa wannan kiran su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to su ake nufi mu din yan ragiya ne mu baya muka zo in mun yi imanin za mu shiga ciki amma su ne masu imani na hakika wanda suke wato aya take magana da su kai tsaye Allah ce in shirye da ku zuwa tijara da za ta tserar da ku daga azabar Allah ita ce ku yi imani da Allah imani da Allah wato akwai imani a karance akwai kuma imani a kudure a karance kai karanta cewa Allah shine kadai wanda ya cancanta da bauta da imani da siffofinsa da sunayensa da ayyukansa wannan ka karanta shi sannan ka yi imani da shi a zuciyarka abin nan da ka yi imanin ka tsaya a kai idan abu ya same ka daga allah ne in bai same ka ba to allah ɗin ne bai yadda ya same ka ba muna kulle gidajenmu don tsoron barawo amma kariya ce daga allah in ba haka ba ko ba za ta kare ka daga barawo ba ko kuwa duk wani abin da kake ganin zai kare ka din wannan wani sabab ne lakin al-musabbib huwa Allah Allah shine mai sababi to kai imani da wannan duk wani abu da ya samu a rayuwarka ba yadda kai ka tsara ba to ka yadda haka Allah ya tsara kada ka zo kana da dama ka ce ai nayi kuskure ai da nayi kaza a'a wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabaka shay'un fala an nifa an fa'altu kaza lakana kada wa kada, kada ka ce da yi kaza ai da ya zama kada, walakin kul me qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kaddara ce Allah ya riga ya kaddara kuma abin da ya so ya kasance to yanzu kuma sai ka ɗauki darasi a cikin abin da ya faru din sai ka roki Allah ya datar da kai ke sa muke riƙe da wannan addu'a la haula wala quwwata illa billahi ba dibara bace ba ba bane sai dai daga Allah to bayan imani da Allah wa rasulihi za ku yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam imani cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne zababban halitta ne cikin halittun Allah Allah ya aiko shi ya zo ya rusa shirka da kafirci ya tabbatar da imani da tauhidi kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallam yakan wajabta maka ba wai zabi bane ba ra'ayinka bane yakan wajabta maka ka san shi ka so sunnarsa mecece sunnarsa don ba kawai na yi imani da annabi shikenan na zauna ba tun da na imanin da shi ai akwai abin da ya zo da shi to wannan abin da ya zo da shi din na sani na yi aiki da shi sunnar annabi tana nan cikin rayuwar mu duka motsinka annabi yana tare da kai a cikin wato umarninsa ko cikin haninsa za ka zo na me za ka ce za ka tashi za ka ci abinci za ka shiga bayan gida za ka tubi riga za ka shiga gida masallaci tafiya za ka yi dawowa daga tafiya aure kai mutuwa aka yi maka suna kai wanne ne wanda annabi bai maka magana ba a ciki to amma shin ka misaltu da wannan dan? ko dai kana ihu kana cewa kana son annabi kuma aikinka ya saba da karantar wasa. in an ga rigar ka ba rigar da annabi ya yadda a saba ne in an ga sallaka ba irin sallar da annabi ya koyar ba ne in an ga bikin ka na aure ko mutuwa ba irin yadda annabi ya yi ba ne kuma kana cewa kana son shi kana wa kanka karya to son annabi ba riyawa ba ne son annabi shine wa ma'ata kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu to anan Allah ya ce tu'minuna billah sharadin shine tijara in kana so ka ci riba imani da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam wa tujahiduna fi sabilillah za ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah duk yadda ta kama ayi jihadi za a yi bil amwal wal anfus shi yasa ce bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kawunanku a yau babban jihadi shine jihadi ta dukiya a yanzu kam jiki ma yana jihadi ka tashi ka je ka yi karatu nau'i ne na jihadi ka yi kokari ka tsaya ka nemi halal ɗinka ma nau'i ne na jihadi shi yasa Allah ya kwatanta waɗanda suke tijara masu fatauci zuwa wani gari su sayi kaya ko wani kasuwa suke zuwa kasuwa kawai su sayar Allah ya haɗa su da waɗanda suke jihadi wa akharuna yadribuna fil ardi ko yabtaguna min fadlillah wa akharuna sai ce yuqatiluna fi sabilillah wasu suna fatauci suna tafiya suna neman daga falalan Allah neman halal din nan in ba haka ba to kaga mai neman halal da haram kusan za a ce ɗaya ne amma neman halal ɗinka bayan ka kubuta daga zargi da hukuba daga Allah lada za ka samu wani yana yaji yana saran itace wani yana tura wheelbarrow wani yana dako wani yana tura nafef wani yana tukin wani alhajinsa da dare-dare ka zo ka kwanta kana kai na juyawa kana juyawa Allah zai gafarta maka zunubinka me yasa don halal ɗinka kake nema sabanin na zaune wanda sai an zo ana wucewa da shinkafa a motar mutane ya zare wuka yana sata la ilaha illallah wai haka garin ya lalace rana tsaka mota tana tafiya da shinkafa mutane sai ka ci kawai da wukaki a cikin mota a cikin nafe za su tare motoci suna ɗibawa yau ɗin na an yi haka da wukaki rana tsaka rashin kunya har ya kai haka cikin ramadan an yawo innan 'ya'yanmu ne kuwa ko ma ba komai ai ya kamata a yi tausayi bayan allah yanzu wannan abin da ka ɗauka buhun shinkafa da kasata ina za ka kai ƙarshe zai je ya sayar ne ba uwarsa zai kaiwa ba ba ubansa zai kaiwa ba zai je ya sayar in ya sayar mai zai sayar da kuɗin kaga asara goma da ishirin ran tashin kiyama kuma yau 50 kg ne shinkafan da ka ɗauka a lahira nauyin ya fi haka ba in an ce ka ɗauka kuma dole ka za ka ɗauka za ga wani da kilo 50 wani da kilo 100 wani da 200 na shinkafa a bayansa a filin kiyama sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma don rashin kunya ya ce ya amuru ya rasulullah ka cece ni tunda ya ji annabi yana ceto to annabi babbarawo yake ceta ba annabi zai ce la amliku laka shay'an kad ballagtuka ba abin da zan yi maka na isar maka da sako to jihadi za a yi da dukiya jihadi za a yi da rai daga cikin jihadi da dukiya ka ciyar da dukiyarka don addinin Allah ya ci gaba yau akwai hanyoyi da yawa da mutum zai ciyar da addinin Allah gaba ta wajen rubutu ne ta wajen karantarwa ne ta wajen ɗaukar ɗawainiyar malamai ne su su karantar ta wajen ɗaukan ɗaliban da nauyin ɗaliban ne su ma a biya musu je su yi karatu wannan duka nau'uka ne na jihadi littattafai da ake da wuyan samu a kawo mutane a kyautata jawi ga masu karantarwa su karantar wannan shi ne, a shirya wani labirare a shirya wurin karatu mai kyawu a sa janareto a shirya wajen shirya shayi kawai in ka shiga za ka sha shayi ka yi karatu amma ba sai wanda iya karatu zai shiga kasar dan najeriya wani zai shiga siffar almajiranci ya zo yi ta shan shayi ya fita ya yana cewa ai na sha shayi ko ba karatun ya yi ba kamar wasu ne wai za a yi musu jarrabawa na alkalai da ya ɗauki littafin ma sai ya rike baibai shi kuma ya zo a yi masa jarrabawa ya rike littafin ya karanta haka ba ya kasa ya juya saman ya zo ƙasa ƙasan ya je sama wai kuma yana so ya zauna gaban mutane ya zama alƙali to ɗaukan ɗawainiyan masu karantarwa nau'i ne na jihadi a ɗauke su su je garin da ba malamai muna da ƙauyuka ba malamai a je a karantar malam ya je ya zauna a wajen sati biyu wata wata biyu ya karantar da mutane in wannan ya zo wancan ya je a shiga sahara sahara lungu lungu cikin ruwa tsallaken ruwa idan mai neman kuri'a yana da juriyan ya shiga jeji ya yi kamfen mai kira zuwa ga Allah ne bai da juriya to in ka juriyan ma ina nauyin a kawo lan kurusa kuke cewa ku wannan jib jib din nan irin wanda ake dora spikoki a kai din nan da generatorsa inda kowane masallaci a basu ɗaya, a ce su yi da'awa za a shiga ƙauyuka a ji a yi wa'azi to a taimaka makarantu a rayar da su a farfado da islamiyoyi za a yi updating nasu ba islamiyan da za a zo ƙarshen wata za a ce malam ga dubu biyu ka yi haƙuri malam ga dubu da ɗari biyar ka yi haƙuri a'a lokaci na yi alad yana shiga malam ba ruwansa kuma muna da halin yi fa mutuwar zuciya ne da kuma rashin tsari da kuma rashin gaskiya wani yana so ya yi din bai samu masu gaskiya da za su gudanar da abin ba wani kuma bai ma san tsarin ba wasu kuma ba su ma damu ba idan har za a samu musulmai wanda adadinsu kaɗan ne a cikin kasashen turawa za su haɗa kai su gina masallaci su gina makarantu komai nasu standard one a dukkan fannoni saboda kishin su musulmai ne ba su da yawa a garin waɗanda ba musulmai ba me yasa ku da garin ku ne ma garin gaba ɗaya me yasa ku ba za ku yi ba to ai jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah bil amwali wal anfus da dukiya da rayuka rai din nan ko baka sadaukarwa Allah ba zai mutu zai fita to ba gara ka mutu akan tafarkin Allah ba wani ya yarda ya je yana kallon bol ya mutu wani zai je ga kallon dambe ya mutu kai kuma kana zuwa tafarkin Allah ka mutu me yafi haka daɗi Allah madaukake ce za ku yi jihadi da dukiyarku da rayukanku Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan fa shi alkhairi in har kun sani ma'ana in kun zama ma'abota sani in kun ta'lamun ay min ahlil ilmi wannan shi yafi kun alkhairi in har kun zama cikin masana yaghfir lakum dhunubakum bayan haka kuma Allah madaukaki zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da ku gidajen aljanna da koramai na gudana karkashin ta ruwa giya madara ha zuma duk suna gudana a karkashin gidajen aljanna Allah ya shayar da mu da rahamarsa Allah ya ce wa masakina tayyiba hakan nan kuma gidajen zama tsarkaku gidajen zama da daddu masaki na tayyiba a ina ne kamar ka tambaya fi jannati adin a cikin aljanna gidan dawama a duniya ma wani in ya tsara gidan in ka shiga kamar ba za ka fita ba ko tsarin falonsa tsarin bedroom din tsarin toilet din ga sunan kamar ka kira abun ya zo wannan dan adam ne shirya ba abin da zai rage ma ba abin da zai kara ma sai ka bi Allah a ciki kana mutuwa na magada ne to wancan din babu mutuwa ka shiga gidanka ne ai ba abin da yafi daɗi bayan samun yaddan Allah a ce maka ba ranar da za a ce ya kare yanzu duk mai kuɗi yana da tsoro na kar kuɗinsa ya kare duk mai mulki yana da tsoro kar sa ya kare amma wanda yake gidan aljanna babu tsoron kare wa mahum bi mukhrajin su ba abin fitarwa bane a cikin gidan aljanna khalidina fiha abada har abada ba tsofa ba mutuwa ba kasuwanci ba saki ba haila duk wani abu na duniya da sai da su ne rayuwar za ta zama normal to aka akasin haka ne a lahira Allah ya ba mu ita Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma mutum ya kubuta daga azabar Allah ya zama ya samu wannan ni'ima ta gidan aljanna Allah ya ce wannan rabo ne mai girma wa ukhra tuhibbunaha wani wannan ma yana nan kuna so menene shi nasrun min Allah wa fatun karim akwai wanda kuke so zai zo muku nasara ce daga Allah kuma budi ne wanda yake wato na kusa kusa wannan ba karamar buɗi ne kafin babbar ku buɗi ajil anan aka ce shine fato makka wasu ka ce a fato khaybar ne an bude khaybar an bude makka kaga dukan su nasara ce to wannan buɗi ne daga Allah subhanahu ga al'umma wa bashiril mu'minina kai wa mu'minai albishir da me bayan wannan ni'ima ga wata ni'ima wa bashiril mu'minina kai wa mu'minai albishir albishirin da za ka yi musu din nan ba haka ne يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله مدوك كبان ياي ومؤمنين البشر يتي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبير نن نعم، يكي جانا يتي يا أيها الذين آمنوا باينكم وانشان البشر قاواني كرا لك الله سبحانه يا قوة اندسك إيماني kunu ansarallahi ku zama masu taimakon Allah ai ansaral haqqi alladhi anzala Allah bi gaskiyan nan da Allah ya saukar da shi na alqur'ani na addini ku taimaka masa wannan shine taimakon Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin kamar da Isa dan Maryamu ya ce da hawariyawa man ansari ila Allah waye zai taimaka min cikin ku zuwa tafarkin Allah annabi isa alaihi salam ya gane butulcewa daga mutanen da suke tare da shi da ya ga kaucewansu to ya tsaya sai ya ce to yanzu wane ne zai ba da rayuwarsa don taimakon addinin allah to sai hawariyawa suka ansa masa kalal hawariyuna nahnu ansarullah mu masu taimakon allah ne anan aka kira su al'ansar to anan Allah ya ce ya ayyuhal na amanu kunu ansarallah ku zama su taimakon Allah a isa an hawariyawa sun taimaka masa mu kuma al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam mu taimaka wa annabi mu sallallahu alaihi wasallam wajen isar da addini zuwa ga al'umma wannan kenan sahabbai Allah ya sa sun ansa wannan kira domin suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye sun sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu da duk iyalansu ma don ci gaban addinin musulunci mun karanta wannan hadisin a baya ba sai mun maimaita shi ba hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne ansarawan Allah me faru sai Allah ya ce ko fa'amana ta'ifatu min bani isra'ila sai ga wani yanki daga cikin bani isra'ila suka yi imani wa kafara ta'ifa kaga kenan kiran da yi din yi ma'ana da suna nan azibi haka da ya ga kaucewa wasu sai tsaya yi kiran wane ne zai taimaka wa addinin Allah daga nan sai hawariyawa suka ware kansu hawariyawa su ne abokai su ne masu taimako wasu ka ce an kira su haka ne saboda masu suna wanke kaya ya yi fari pat da wannan aka kira su da wannan suna to su suka ce na hannu an ansarullah mu mun yi taimakon za mu taimaki wato allah ma'ana taimakon addinin allah bani isra'ila sashi suka yi imani sashi suka kafirce wayanda suka kafirce din nan a cikin su ne fa aka samu wayanda suka nemi kashe annabi isa alaihi salam a jiya ne muka yi maganan ko suka nemi su kashe shi sai Allah ya ɗauko siffar annabi isa ya ɗora wa ɗayansu sau uku annabi isa yana shela da ya ga ana so a kashe shi ya ce waye zai yadda Allah ya jefa mishi siffata su kashe shi mu kasance tare da shi gidan aljanna kowa bai tashi ba sai wani saurayi ya tashi ya ce da shi zauna ya take yin shela saurayin ya sake tashi annabi sai ce zauna ba wanda ya tashi in ba shi ba har sau uku Ana ukun sai isa shi to kai din ne kenan to sai Allah ya jefa kamata wannan eh, sifar annabi isa a fuskan wannan saurayi suna shigowa suka ce to shine sai suka kashe shi shine Allah madaukake ce wa kafara ta'ifa sashi suka kafirce ma wannan kira da annabi isa yi fa ayyadna alladhina amanu sai Allah ya ce sai muka karfi wa'annan da suka yi imani din nan ala aduhim akan makiyansu sune yahudawa romawa da masu bauta wa gumaka duk suna tare Allah ya ce sai muka karfafa waɗanda suka yi imani da annabi Isa ala aduhim akan makiyansu fa asbahu zahirin sai suka zamanto su ne masu galaba su ne masu nasara akan makiyan na bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس السلام الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan sura kuma ita ce suratul juma'a sura da take magana akan sallar juma'a abin da yasa aka kirata da suratul juma'a akwai ayar juma'a a ciki ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wannan juma'a ba a fara sallar juma'a ba sai a madina kuma yahudawa da nasara duk sun nemi su dace da wannan rana ta juma'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tal'at alaihi shamsi yawmul juma'a fihi khuliqa adam fiyayyen rana da Allah ya halitta a cikin ranakun sati ita ce ranar juma'a a ciki aka halici adamu alaihi salam a ciki aka shigar da shi aljanna a ciki aka fitar da shi aljanna kuma ba za a tashin kiyama ba sai ranar juma'a babu wata ranar juma'a da za ta zo face sauran halittu duk suna tsorace sun ɗauka cewa ko wannan ita ce juma'ar ƙarshe ɗin da za a yi kiyama amma aljani da mutum ba ruwansu suna su sai in rana ta fito an ga ranar ba ta fito ne daga yamma ba to sai a ce e ba wannan ba ce ta ƙarshen to wannan rana ta juma'a yahudawa sun lalima sun lalima sai suka je suka faɗa kan asabar nasara sun lalima sun lalima don su dace suka faɗi akan lahadi mu kuma sai Allah ya ba mu shi a saukake wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana son ta kamar yadda yake son sauran al'ummu amma ya fi son wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mu al'ummarsa da kwatanta sauran al'ummu yace kamar mutum ne ya ɗauki mutane aiki wani ya yi aiki ya ce ka zo ka yi aiki daga safe zuwa magaribi da ya zo aiki daga safe har zuwa zahar ya ce sha biyu rana ya ce a shi ya kasa ba zai iya karasa sai aka ba shi ya tafi wani ya zo kuma sai bai yi aikin ba sai zuwa la'asar shi kuma ya kasa shi ma bai samu ba sai mu muka zo daga la'asar zuwa magariba sai aka ba mu lada cikakke da na gaba ɗaya yi ne aka ba mu wannan ita ce wannan al'umma shekarunmu a duniya ba su da yawa amma aikin da muke yi ga lada da yawa wannan rahama ce daga Allah da Allah aiko mana rahmatan lil alamin to wannan sura ta juma'a tana karantar da mu muhimmancin zuwa sallar juma'a wanda zamu ji a can gaba insha Allah surar a ta sauka ayoyinta kuma guda goma sha ɗaya ne bismillahir rahmanir rahim Allah madaukake ce yusabbihu lillah suna tsarkakar da Allah ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duk suna tasbihi suna tsarkaka Allah daga abin da bai dace da shi ba almaliku Allah shine mamallakin mulki almalik mai mulki yana cikin mulkinsa kuma duk mulki ma shi yake bayarwa kamar da muke karantawa kulillahumma مالك الملك الملك يوم إذن الحق للرحمن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار a yau dai ya bai wa kowa gwargwadon mulki wani mulkinsa a gidansa wani mulkinsa a wajen aikinsa wani mulkinsa a anguwansu wani garinsu wani kasan ma an bashi amma a nan duniya za ta kare nan da aka koma ga Allah Allah zai tambaya yau wa ke da mulki za a ce lillahi alwahid alqahhar alquddus tsarkakken sarki Allah madaukaki ya tsarkaka daga dukkan abin da yake siffata ta baya al'aziz mabuwayin sarki ba abin da yake rinjayarsa sai da shi ne mai rinjaya alhakim mai hikima cikin abin da ke gudanarwa duk abin da ya yi shi ne daidai zamanmu a wannan masallacin hikima ce ta Allah da Allah bai tsara haka ba da ba mu zauna ba wa'inda Allah bai yi a zauna da su ba kaga ba sa wani da zaka shi kuɗi kar ya zo ba zai karbi kuɗin ba sai dai ya zo wani kuma da zaka shi kuɗi sai ya zo ba zai zo ba alhakim to kowane abu da Allah yana yin su ne cikin hikimarsa huwallazi ba'atha fil ummiyin Allah shine wanda ya aiko zuwa cikin ummiyai rasulan wani manzo minhum cikin su al ummiyin sune larabawa an kira su da ummiyin ne saboda su al'umma ce da ba su da iya ilimin rubutu da karatu wannan siffa ba sifa ce da ta dawwama cikinsu ba a lokacin da aka aiko musu da manzo din ne wannan siffar ba wai sun zarce na har yau har gobe su ne ummiyai ba a'a yanzu laraba sun yi karatu ko kuwa sun yi karatun addini sun yi karatu na duniya ɗin likitoci manya-manya na duniya za ka samu larabawa ne musulmai kuma saboda haka al'ummiyin a lokacin da suke ɗin su ummiyai ne ba su da ilimi ilimi wajen yahudawa suke ko nasara suke romawa farisawa ilimi yana wajensu amma larabawa babu ilimi a wajensu a lokacin amma sai allah cikin rahamarsa da ya so ya ɗaukaka wannan al'umma ta larabawan sai ya kawo manzo a cikinsu a nan suka ɗaga kai duniya ta karbe su ba ta fil ummiyina rasulun wani manzo hum daga cikinsu ma'ana manzan nan yana cikinsu jinsinsu a ja'akum rasulun min anfusikum wannan shine ma'ana jinsinku mutum ne shi kamar ku kuma a cikinku da a ce manzo ba mutum bane akwai matsala da kuma ba a cikin mu bane shi ma akwai matsala shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa lisani qaumihi li yubayyana lahu idan manzo zai zo abin nan da zai zo yayi fada da shi to idan ba a cikin ya tashi ba za a karbi kiransa ba in ko ne ya zo duk abin da zai fada a ah, kyale shi ai ko ne ba za a karbi maganarsa duk iyawansa ai ko ne ai ko ne in ka ga ana karban bako yawanci a sharri idan bako ya zo da wani abu sabanin hankali wuwu sai mutane su kama amma mai kyau din bako ya zo da wuya a karba to shi yasa Allah yake aiko da manzanni a cikin mutane da yaransu sun san nasabarsa sun san iyayensa sun san gaskiyarsa da amanarsa sai gashi ya tashi yana fada da abin da suke yi kaga kenan ba gaya masa aka yi ana bauta gunki ko ana tsafi ko ana yankawa gunki ba a'a ya bude ido yana gani ana yi sai ya zo ya ce ta wannan abin Allah ya haramta ku da daina minhum yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah attilawa shine karatu wanda yake akwai lura ciki karatu da za a yi kuma a yi ta bi ai ta bi har sai ka gane har ya zama aikinka yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim kuma zai tsarkaka su zai tsarkaka su daga khaba'id na al'ida da khaba'is na al-akhlaq munanan aqidu da suke da shi na rashin yadda da samuwar Allah ko hada Allah da wani ko bauta wani tare da Allah duk wannan zai tsarkaka su sannan kuma munanan ɗabi'u da suke da shi na danniya na kwace na irin alaka su ta auratayya na cin mushe na cin riba da makamantansu da suke yi wannan ma duk annabi yana tsarkaka su wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba kuma annabi zai karantar da su littafi ya koya musu wal hikmata da kuma hikma alkitaba anan alquran ne wal hikma bi ma'ana sunna yana koya musu Alkur'ani da sunna musulunci na zuwa ayoyi suka fara sauka sai ga sahabai suna zuwa annabi yana karantar da su tun kafin a shiga gidan arkam har aka shiga gidan arkam bin abin arkam ko annabi aya ta sauka sai ya ce da ali ya rubuta zai rubuta zaidu yana nan shi ma zai rubuta to duk wanda ya musulunta zai zo sai a karanta masa wannan aya guda daya sai shi ma ya ce in akwai wanda ya musulunta anguwansu zai ce to yau ga ayar da aka sauka. haka fa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya haka har allah ya ɗaukaka addini ya zama haka yana tsarkaka su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu ko da yake ya kasance gabanin aiko da wannan manzo din sun kasance lafi dalalin mubin suna cikin bata bata ma kuma wanda yake mabayyani to a haka Allah aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi yazo yake cewa qul Allah yace da shi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gabaki ɗayan ku annabi rahama ce arsalahu Allah subhanahu wata'ala rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi shine kadai manzon da ya zo wa duniya gaba daya kowane annabi in ya zo yana cewa ya qaum ya qaum ya ku jama'ata jama'a sa ake aiko shi yasa aka yi annabawa biyu uku a zamani guda ko kuma al'umma guda sai a yi mata annabawa biyu uku hudu wannan annabi in ya rasu wani annabi ya taso kuma cikin al'ummar amma nabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka bar aka samu fatar min minar rusul tsawon lokaci babu manzo sai Allah aiko da shi kuma daga zuwansa ba wani manzo da zai biyo baya domin shari'ar musulunci ta game dukkan duniya wa akharina minhum hakan nan akwai wasu ma daga cikinsu su lamma yalhaqu bihim basu ga hadu da wa'annan din ba wasu mutane suna nan ba a fil ummiyina rasulan ba to Allah ya aiko shi ne kuma zuwa ga wasu mutane akhari na minu wasu mutane da nan gaba za su zo ma Allah ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su wasu ka ce a yu'allimuhum din ay yu'allimu akhari na minu yana karanta da wasu ma da za su zo daga baya din lamma yalhaqu bihim amma su har yanzu fa lamma tana amfanin korewa daga zamanin baya har zuwa lokacin da ake magana amma daga maganan zuwa gaba abin yana iya canzuwa ya ya'tihim ta'wilu to ta'wilin bai zo musu ba amma nan gaba ta'wilin zai zo kuma gashi ya zo to akhara minhum lamma yalhaqu bihim su wa'inda za su zo din basu gamu da wa'innan sahabbai larabawa da annabi yana musu wa'azi basu ba gamu da su ba su nan gaba za su zo shine zaka ga tafsirai wasu suna cewa ajamawa ake nufi wa'inda ba larabawa ba bakakin fata daga ethiopia daga eritrea daga ghana nigeria cameroon waye ga munan bakake kirin amma kuma in wani ya bude baki zai yi karatun qur'ani sai ka ce balarabe ne wani wani ka'ida larabcin balaraben kansa bai iya ba yana magana yana kuskure amma kai da ka karanta sai ka gyara masa kaga kenan lamma yalhaqu bihim an zo kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace li umzirakum bihi wa man balagha na zo da qur'ani in yi muku wa'azi da wa'anda ma qur'ani ya isa gare su duk wanda ayar qur'ani ya zo masa to annabi ya yi masa wa'azi shi yasa ya ce ballighu anni walau aya ko aya ɗaya ne kuka ji daga gare ni ku isar ga wanda bai ji ba da haka addini yake bunƙasa da haka yake tafiya har ya zo mana har zai je ga wa'anda za su zo baya har zuwa tashin kiyama tare da cikas da katsalanda da za a yi don kawo cikas don kar addini ya ci gaba ko kar al'umma su fahimci addini a sa su zama ragwaye a sa su zama barayi a sa su zama 'yan bid'a a sa su zama mashirikai duk ko ana muzuru ko ana shaho zakarar da za ta kai bani sai ta kai saboda haka addini na Allah ne Allah shi zai kare addininsa ka duba wa an kare min lamma yalhaqu bihim yau da annabi zai fito duniya ya ga al'ummarsa farin cikin da zai yi Allah kadai ya sani kuma zai gansu ran tashin kiyama aka tambaye shi ya za ka san al'umma kai ce zai san su sai yake da misali ce to idan kana da shanu bakage in akwai fari a ciki ba za ka gane ba zan gane ya ce to al'umma ta za a tada suhurar muhajjalin ne min atharin wudu duk musulmin da yake alwala yana sallah in ya tashi gabbansa na alwala yana haske ko kai dan afirka ne gabban yana haske to annabi zai gane al'ummarsa da farin wannan gabbai ne. fuska kana haske hannayenka na haske kawawanka na haske duk inda ya ganka ya san al'ummarsa to amma fa wanda bayya sallah ba zai shiga ciki ba wanda bayya sallah bayya ciki ka san kanka wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al al hakim Allah ya ce shi al-aziz mabuwayi ne al hakim shi mai hikima ne cikin abin da ke gudanarwa na'am zalika ninka bayanin da ka ji din nan fa fadlullahi fa lalace daga Allah aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ummiye yazo ya karanta musu waɗannan ayoyi fa lalace daga Allah yutihi man yasha Allah yana bada ita ga wanda yaso cikin bayinsa zaben annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rasulullahi ila thaqalain wannan zabi ne daga Allah ba don gata bane na duniya ba don karfin dangi bane ba don kuɗi bane amma da Allah ya so maraya ne fa wanda iyayensa biyu ma bai yi wayo da su ba mahaifin ya rasu tun yana ciki gyatuman ta rasu tun yana da shekara na'am shida shi kenan ba haka ne karku karku zamar da ni in biyu to a haka ya tashi a kafala na aminsa abin talib amma ka duba da allah ya kare shi allah ya sawa abin talib sonsa kuma abu talib yana da matsayi cikin shawa. da allah ya ba shi manzanci ya zo da manzancin abu talib bai musulunta ba amma yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga annabi ya ceci abu talib ya yi masa ceto duk da shi kafiri ne abbas yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baffanka abu talib baka amfane shi ba shi kuma ya amfane ka ya kare ka daga shirin kafirai annabi ya ce ba la na fa'atu eh na amfane shi kana fi dhahdahin minan nar yana cikin wani dan fili ne haka kamar dan tafki haka karami haka na wuta a ciki yake yace laula ana la kana fi al asfali minan nar in ba don ni ba da ya kasance karkashin wuta wutan wutan da Abu Talib yake gaba daya bai rufe ma idan sawunsa ba amma kwakwalwansa yana tafasa wannan ya samu sauki kenan sauran kuma wutan yana kansu Allah ya kiyaye ku to dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim Allah shi ma abocin falala ne kuma alazim falala sadin tana da girma na مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوككي يا شبه يهوداوة da aka ba su littafin attaura sun karanta shi sun haddace wasu bangarorin ko kuma wasu sun haddace gaba daya amma kuma sun kasa tabbaka shi a cikin aiki sai Allah ya ce matsalul ladina humilu taurata misalin waɗanda aka ɗora musu littafin at-taura ai kullifu an ya'malu bima fihi an ɗora musu da su yi aiki da abin da ke cikin littafin at-taura din thumma lam yahmiluha sannan kun ba su ɗauka ba ba su yi aiki da abin da ke ciki ba daga cikin abin da ba su yi aiki da shi ba wato bayanin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin littafin su sun ɓoye shi sun ƙi su bayyana wa mutane amma kafin ya zo kuma suna cewa akwai annabin da zai zo ya kusa bayyana za mu bi shi har za mu yaƙe ku suke gaya wa larabawa amma yayin da suka ya bayyana gare su cewa ba a cikin su bane sai suka ɗauki adawa suka ɗora masa to Allah ya ce waɗanda aka ɗora musu littafin sannan ba su ɗauka ba an ce su yi aiki sannan ba su yi ba siffar su shine kamar matsalil himari yahmilu asfara kamar jaki ne da yake dauke da asfara sifir sifir na kutu tarin littattafai volum volum na littattafai aka dora akan jaki jaki ya san kimarsu ne ina ma da ciyawa ne ma in ya zubar zai iya ci ko to amma littafi ba zai iya ci ba nauyi ne bai san amfaninsa ba to wanda aka bashi shi ilimin attaura bai yi aiki da abin da ke ciki ba to irin wannan matsayin yake da shi kuma a ce misalin ka kamar jaki ai ya munana ko inda an karar aswaci sai Allah ce la sautul hamir a cikin muryoyi muryar da Allah bayya su ita ce muryar jaki wanda sai ya ga shaidan yake kuka ko sai Allah ke ce bi isa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah tir da misalin waɗannan mutane da suke karyata wato ayoyin Allah su ne yahudawa wallahu la yahdi al adh-dhalimin kuma Allah madaukaki bai shirye da waɗanda suke wato azzalimai anan an ce yahudawa sun ɗauki littafi ba su aiki ba to fa abun bai tsaya a kansu ba kai da ka karanci alkur'ani ka karanci hadisan manzo sallallahu alaihi sallam. ka yi kunnen kashi kai ma ka shiga ciki saboda haka masu karatun alkur'ani mu yi kokari mu fahimci me qur'ani yake faɗa ko izu biyu ka karanta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa gaggawa na sauran haddace wato saurin haddace qur'ani da wuri a su aiki da shi shi yasa suna karatun qur'ani karatu fahimta aiki suna hadawa suna tafiya sai ga mutum yayi shekaru bai haddace suratul baqara ba ba don komai ba sai yayi aiki da abin duk inda Allah ya ce ya kai mai imani kai kaza to sai ya kiyaye wannan wurin hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim na billah to imanin sai bincika shi imanin na ya zauna wa rasulihi ya zauna wa na fi sabilillah ya fi da jihadin ya je yayi bi amwalikum anfusikum dukiya da kai tunda yanzu ana kwadaitarwa ka dage ka yi wani abu inda aka yi wa'azi an ce an kwadaitar a yi sadaka kai ma ka je ka yi sadaka wani abu ko da kaɗan ne don ka shiga cikin masu sadaka an karanta maka wani hadisi falalan sallan nafila cikin dare ka yi kokari ka rage bacci ka tashi cikin dare ka yi nafila ko raka a biyu ko hudu ka shiga ciki addu'a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tashi daga bacci ko tsakar dare yayi kaza sai ka koya don ka yi to ka taba nan ka taba nan ka taba nan yau da gobe sai ka ji kana nan cikin sunnar gaba daya amma kai wannan kaji ce a ah, wannan ban iya ba wannan ban koya ba wannan bana jin larabci ai ni bani ji shikenan kawai sai ka tafi kana nan sulum sulum sulum kana tafiya ba abin da ka sani cikin addini mu yi karatu kuma mu yi aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani wanda ba mu sani ba kuma Allah ya sanar da mu sannan ya ba mu ikhlasi cikin abin da muke aikatawa قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ترد يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وعند أكدورا مسلي تاهي بس أيكي نشيبا الله يشكا مرجع كيني واتو yake dauke da littafi ko to Allah ya kiyaye Allah madaukake ce kulka ce da su ya ayyuhal ladina hadu ya ku wadanda kuke yahudawa yahudawa kenan ake kiransu da wannan suna aka ce an ɗauko ne inda suke cewa inna huduna ilaika ya ku inda kuke yahudawa in za'amtum in kuka riya in kuka ɗauka kuna cewa annakum cewa ku nan ku ne auliya ulillah waliyan allah masoya allah kaga kowa mai ayya fara. to in gaskiya ne ku waliyan allah ne fatamanna wal mauta ku nemi mutuwa ai wali yana so ya gamo da wanda yake so ai inda ka ce kai kana son Allah Allah yana son ka to ka nemi mutuwa ka je gurin Allah da in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya suna riyawa suna cewa nahnu abna'ullahi wa hiba wai ne ƴaƴan Allah ne masoyan Allah suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman wai wuta ba ta taba su ba sai wasu kwanaki kirgago suna ganin kawai su ne na gaban goshi har suna cewa wato idan aka ba su wani abu suka ci ma ba laifi ba ne shi yasa Allah da madaukaki yana faɗin siffa su Ali Imran ko ومن الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي ومن من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك illa ma دمت عليه قائما me yasa haka yace zalika bayanan qad laysa alaina fil ummiyina sabil ai wanda bai iya rubutu da karatu ba ai ba bai da magana akan ai mu ne kamar yau wani zai ce ai shi musulmi ne saboda haka wanda ba musulmi ko ka cuce shi ba komai in jiwa ba za a ce gara ba amma dai a ce sai a ce gara ka cuci musulmi din koko in musulmi ka cuta in ya samu aljanna ko zai yafe maka amma wanda zai je wuta in ka cuce shi zai ce tun da ni zan tafi ne kaga akwai matsala Allah ya kiyaye Allah ya ce in haka ne ku nemi mutuwa ba wanda yake tsoron mutuwa kamar su kuma ne Allah ya ce wala yatamannawnahu abada ba su taba neman mutuwa ba har abada me yasa ma qaddamar aidihim saboda abin da hannayen su suka gabata munin aikin su yasa ba sa son mutuwa amma bayin Allah da suka yi aiki na kwarai ba mutuwa suke tsoro ba sai dai sakayya suke tsoro shine wani ya tafi Ibrahim Adham bin Adham ba cewa me yasa ban masu mutuwa ne ya ce kun rusa duniya a kun gina duniya kun rusa lahira saboda haka ba kuwa so ku tashi daga gidan da kuka gina zuwa gidan da kuka rusa idan kana so ka gina kabarinka kana gina kabarinka ne da ibada da tauhidi da sallah da sadaka da biyayya da iyaye da tausayin na ƙasa da kyakkyawar mu'amala za ka gina lahiranka to in gi lahiran ka ya gino sai ka ga duniyar nan fanko take don kana shirin kauro zuwa gidanka da ka gabatar da aikin alkhairi kuma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah sai ga mutum mutuwa za ta zo bai damu ba shi yasa mumini ba ba da damuwa a mutuwa ko yanzu ta zo ta zo Allah ne ya kawo ta kawai dai fata a cika da imani amma wanda bai yadda da wannan ba ina ko imanin ma shi bai yadda ko da imani a ni karan mutu yanzu yaushe za ka mutu a sai na tsufa to Allah ya ce har abada ba su ba su bege mutuwa ba saboda abin da suka aikata wallahu alimu bil zalimin Allah madaukake ce shi masani ga wanda suke azzalimai kul ka ce da su innal Ladi tafin tafirruna minhu wannan mutuwa da kuke gudun ta fa fa innahu mulaqikum lalle shi zai riske ku mulaqikum zai same ku duk inda ka shiga aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada tight security cc camera security intelligence waye waye tsit kawai an sa wannan an sa wannan an sa ido kawai sai ku ji keren sai ya sake hannu me faru ai ya mutu shikenan duk duniya ba mai sake kawo wannan rai din ya mutu ya mutu fa innahu mulaqikum za ta riske ku kana cin kosai za ta ɗauke ka kana cikin bacci kana tuki kana me sai ta same ka fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan za a maido ku zuwa masanin gaibu da bayyane mutuwa in ta zo ba Kaduna za a kai ka ba ba Kwatona za a kai ka ba lahira za a kai ka wannan ramin ka duba matsinsa siriri haka alhaji wane shugaba wane minista wane gwamna wane chairman wane gidansa falonsa kadai ya isa gidan wani wurin motan fakin mota kadai ya isa gidan wani shi ma wani kudin ma bai san akwai shi ba saboda yawan kudin sai kai wata in ya daga ne zai oh ashe wannan kudin yana wani ma ya bai wa direba sa ka ajiye min sai ya manta alhaji ina kudi kazan akwai ne to ka yi amfani da shi abu sun yi masa yawa ta ko'ina amma ya za a yi a bayan pipo. na daukan itace in yayi sa'a ko kuma a ce ambulance na asibiti ana jiniya shi aje shi gaban kabari a cire shi a wannan bakin likafanin nan kowa yana ganinsa yana gagawan nan yana tunawa da fuskarsa a ce wannan wani kenan jiya muna tare da shi ai ina da alkawari da shi wani ya ce ai ina bin shi bashin dubu biyar ai yana bi na kaza gashi nan dai haka kuna gani za a sa shi rami na su a aje shi a kawo itacen nan a jera a jera a jera a jera a kawo kwali a sa kwali ina kafet dinsa ina gurgunsa mai laushin nan kwali za a sa a kawo ciyawa a tura ƙasa shi kenan a juya ba ya ƙare daga kai sai aikin ka. mata za su yi takaba su yi aure 'ya'ya suna jira kwanaki su je a ba su gado gidaje a sa 'yan haya ko a sayar da su shi kenan kai ka ƙare babu kai a duniya sai dai a lahira innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum sai ta riske ku ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كما الله مدك زي باكو لاباري إن أبن دكوك أيكتا نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله